ƙaurar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga garin Maka zuwa Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida, wanda hakan ya daidai da bakwai ga watan goma sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a jerin shekarun gumakan girigoli shekarun ‘yan albashi. ‘Yan uwana musulmai’ kamar kullum gashi Allah buwayi gagara misali mai kowa mai komai mai sama mai kasa ya sake haɗa mu a wannan masallaci namu masjidun rahma a rana mai albarka ranar juma'a tsakanin magriba da isha'i don ci gaba da karatun littafin aljami'u sahihul musnad min ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi da aka fi sani da suna sahihul bukhari wallafar abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari al-ju'fiyu rahimahullahu ta'ala wa askanahullahu fasiha jannati ma ad-dayf wal ahli to hira an ce in na fito ne ya halatta na majalisi ne ya halatta tattauna lamarin mutane in kai shugaba ne da yadda za a fito ma lamura ya halatta to kaifa a gida ya halatta bayan sallar isha'i ka kalli me kai kai hira da matarka akwai abin da bai halatta ba ba za ka ce ka kalli a tv ba ko a ce ka kalli da ka kalli film ko ka kalli drama sai dan za ka kalli sunna tv in kalli sunna tv nan kan ya halatta ko saboda ai sunna tv karat qala allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ake ciki ko kuma ya halatta kai hir da matarka kun da kusan da yawa daga cikin babu da lokaci lokacin mu kenan da iyalanmu da dare so ya halatta lokaci guda kai wanka ka sa kananan kaya ka tsuke haka ne ta gane cewa har yanzu kai ma da me da sauranka ka harɗe ta ce in mai gidan na zaka yi ce a ah, kawai na miki na shiri ne mai hira haka ne sai a ringa tuno me da ya halatta ko bai halatta bari mu je zuwa ga wannan hadisi mu ji alhamdulillah kaje da san zuciya daga jigar قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان قال أنا عبد الله آه، أنا عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن أربع فخامس أو سادس وإن وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث سلي سليت سليت الإشاع ثم رجع فلبس حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته وما حبسك عن عضيافك أو قالت ضيفك قال أو ما أشيتيهم قالت أبوا حتى تجيء قد عربوا فأبوا قال فذهب فذهبت أنا فاختبعت فقال يا قنثر فجدع وصب وقال كلوا لا هنيئا قال والله لا أطعمه أبدا ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي العان أكثر من قبل من قبل من قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى العجل ففرقنا اثنا عشرة رجلة مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون أو كما قال قال حدثنا أبو النعمان أبو النعمان محمد ابن فضل الصدوسي قال حدثنا معتمر مؤتمر مؤتمر ابن سليمان مؤتمر كو ابن سليمان قال حدثنا عبي شين سليمان بن طرخان قال حدثنا أبو عثمان شين عبد الرحمن ابن مل النهدي أبو عثمان النهدي قال أن عبد الرحمن بن أبي بكر أن كربو دق عبد الرحمن ابن أبي بكر أنا نقول كلك وننقبه domin za ta taimaka mana wajen fahimtar karatun in ba ka riko sunan abdulrahman ibn abubakar ba to mai yiwa a kubce maka a hanya ka kasa gane karatun abdulrahman ibn abubakar ɗaya yake ga sayyidina abubakar abubakar siddiq abdullahi ibn ibn abi quhafa anna ashabu suffa ma'abota suffa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wasu da ake kiran su sabu sufa waɗanda sufaye suke kokarin kakaba kansu zuwa game zuwa gare su wanda malamai sun tabbatar cewa kalman asufi ko ko asufiya ba an tsago ta ne da kalmar mai ba suffa ba domin ko a wazani da kuma ka'idar wato cirowa da nisba ta larabci hakan ba zai taɓa yiwuwa ba a asabu sufa kamar da su suke su ce wasu mutane ne wai waɗanda tsoron Allah su ya kai su gaba ɗaya ba sa kulawa da labarin duniya ma a zamanin manzon Allah sun tare a masallaci kaga wannan kamar suna su ce sun fi manzon Allah ma tsoron Allah kenan ko manzon Allah yana ci yana sha yana zuwa kasuwa yana ne yana zuwa yaƙi sallallahu alaihi wasallama yana ɗan taɓa kasuwanci sallallahu alaihi wasallama amma ce ga wasu bayan ko manzon Allah ce ana akhshakum min lillahi kuma da waya kamata ayi koyi ba da manzon Allah ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana gaskiyar labari ba kamar yadda ake faɗa ba ashabu suffa wato baki ne da suke hijira daga garuruwan su wasu maka wasu ba maka ba suke kauratowa zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin aifatu makka idan suka zo ba su da masauki sai masallaci to kun san masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko da aka zo farkon da manzon Allah ya gina shi ba a samu damar gina masallacin baki ɗaya ba ba a samu damar rufe masallacin ke sun ce me baki ɗaya ba an rufe rabi ne rabin ko ba me ba ba a rufe shi ba da farko ana kallon baitul maqdis ne ma'ana masallacin kudus in za a yi sallah har sai da Allah ya saukar da qad nara ba wajhika ka? sama'i ko فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام daga nan sai aka canja aka koma kallon Ka'aba tunda ana kallon Baitul Maqdis ne wanda kuma yana arewa da garin Madina sai zamto cewa liman zai tsaya a ƙarshen me arewa ne da aka dawo ana kallon Makka wanda ita kuma tana kudda garin Madina ne sai liman ya zamto cewa zai tsaya a ƙarshen me kudu ne sai zamta cewa nan gurin da ba a rufa din ba tunda yanzu an canja alƙibla dole a nemo abin da za a mi rufa sai zamta cewa nan yanzu aka rufa shi amma dama can can ame an rufa shi kuma mai yiwa ba a cika masallacin baki daya sai zamto cewa wato waɗanda suka yi hijira suka zo garin madina sai gurin ya zamto gurin masaukin mai baki magurin masaukin baki shi yasa kamar da zo a cikin tarihi wani lokaci suna yawa wani lokaci kuma suna mai suna karancewa idan akwai baki da yawa sai su yawa idan kuma suka karance sai me sai su yi karanci ah, ta yaya suke karancewa idan mutum ya dan wato jima a garin madina dan samu dama ya gina gidansa sai ya bar masallaci ko ya yi aure sai ya bar me sai ya bar masallaci ko ya dan samu sarari sai ya bar masallaci ah, abu nu'aim a cikin littafinsa hilyatul awliya ya ambaci duk sunayen waɗanda suka zauna a wannan guri adadin su ya kai kimanin mutum ɗari da wani abu kimanin mutum ɗari da wani abu na so in zo da haidatul auliya in karanta musu ko in karanta muku ko da me ko da sunansu ku ji shi yasa za ga duk cikin ashabu suffa babu dan garin Madina ko mutum daya babu dan garin Madina ko mutum daya domin dama su yan gari ne kowa na da me gidansu zaka samu cewa sai waɗanda suke me baki to anna asaba suffati kanu unasan fuqara mutane ne waɗanda suke talakawa wa anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wata yan uwa uwana yunwa ta yi yunwa kun san su abu hore da su ne manya ame a suffa ko wanda wani lokaci yake cewa wato in yunwa ta yunwa har birgima yake yi me wa in ya dan birgiman nan sai ya dan me shagaltu da me da birgima sai dan ji yunwa ta fada ya ce wa annabi wata rana yunwa ta yi yunwa wato sai zamto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai yau fa ina so kowa ya ja wasu daga cikin asabu sufa a je gida amin a ci abincinsa shi mazuma ma din can ba wai koshi suke da shi da wadata da yawa ba amma dan abin da suke da shi din can dai aje amin a raba biyu wa anan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ce man kana indahu ta'amu ithnain falyadhhab bi thalith wanda a gidansa daga shi sai matarsa ne dama su bi suke cin abinci ko to ya ja na uku su tafi wa in arba'un fa khamisun in kuma da kai da matarka da 'ya'ya biyu ne to ka ja nawa ka ja na biyar in kuma da kai da matarka da mahaifiyarka da dame da 'ya'yanka biyu ko biyar kenan ko sadisun kame ka ja na na shida wani zai ce ah to ai kamata a ce in mai biyu in aka ce ja ɗaya mai hudu kuma a ce ja me ja biyu wannan in aka faɗa ka ba adalci ba ai mai iyali da yawa shi ya kamata a me a tausayawa kamata ya yi ma a ce mai biyu shi ya jami ya ja biyu ko mai uku ya jami ɗaya mai hudu kuma ya ja rabi in akwai rabi mahallin shahidai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya kasa amma bari ku ji manya wa anna abubakar ja'a bi thalathati abubakar babban abokin manzon Allah babban sahabi manzon Allah shi uku ya diba bari mu ji manzon Allah fa فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة من زن الله صلى الله عليه وسلم شيكم يدي goma yan uwana haka ake so duk wanda yake shugaba jagora ko idan to cewa ya ringa dorawa kansa wahala sama da sauran mutane domin idan mutane suka fahimci cewa da gaske shi ma yake za su masa biyayya biyayya daga zuci amma yanzu haka labarin yake saboda haka ina kirawa shugabanni su dawo zuwa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa taskar manzon Allah su koya daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala yace fa huwa ana wa abi wa ummi dama na ce muku marawacin hadisin dan gidan waye dan gidan Abubakar ne yace yanda lamarin ya kasance guda uku mu uku ne a gida akwai ana akwai ni Abdulrahman akwai baban nawa akwai me mahaifiyata ummu matar sayyidina Abubakar ko sunanta ana cewa sunanta Zainab ibn Dahman ko Da'at ibn bintu Dahman wallahu ta'ala a'lam ko Zainab bintu Dahman ko Da'adu bintu Dahman amma ta fi shahara da sunan alkunyata Ummu Rumman mahaifiyar na Aisha yace fala adri yace bazan ban marawacin hadisin daga Abdurrahman ibn Abi Abubakar kenan Abu Usman an-Nahdi Abdurrahman ibn mul ko an-Nahdi ke cewa fala adri ni na manta ya ce su uku ne ya ce da shi ne da babansa da mamansa ko kuma ya ce wa mura'ati ya ce ni din ma kuma da me da matata wa khadimun da kuma mai mana hidima wato akwai shakka mai yiwa dai ko su uku ne ko kuma su nawa ne ko kuma su ko kuma su biyar ne wa khadimun bainana wa baina baiti abi bakr da kuma mai wani mai mana hidima wanda yana nan wani lokaci a gidan abubakar wani lokaci kuma yana mai yana gidan yana gidana yana yin hidima a gidan abubakar yana kuma yin hidima a mai a gidana wannan shine wa khadimun na wa baina wa baina baiti abi bakri ko ma dai yan uwana su biyar din ne ai manzon Allah ce yace me in mutum su biyar ne ya dauki me ya hada ya dauki na shida abubakar ko ba haka ba yayi fitar zarra ya yi wa kowa zarra ko ya ɗara wa kowa wajen biyayya wa manzon Allah da neman lada kun ji ya kwashi guda uku bari mu je yadda lamarin ya ƙare wa inna ta asha inda nabi sallallahu alaihi wa sallam amma shi abubakar ya ci abincin dare a gurin manzon Allah sallallahu alaihi ma'ana bayan sallar magariba ne ko kuma bayan sallar isha'i ne sai ya kai bakin nasa sai kuma ya dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tattauna wata matsala ta al'ummar musulmai wannan ke gwada halaccin ka kai bakin ka gida ka tafi ka bar su da me da iyalanka da iyalanka ba da matarka ba dan boko hmm, ba zai ba daidai bane ba ko wani kasan abun birgewa ne shine kuma baya gidan abokanan sukan iya zuwa gurin matarsa ita ma ta fito ba mi ba hijabi ta musu hidima ita ce wannan mai kirki ita ce wadda ta san ya kamata ta iya mai rike jama'ar mai gidanta za ki rike su amma kwaje ku mai ku shiga wuta eh, kamata yi mai gida ka zamto mai kishin mai iyalinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce wanda baya kishin iyalinsa ba zai shiga aljanna ba ke wallahi wanda baya kishin ki ko baya san ki ya kamata ki san ki gane haka haka ne yan uwana haka ne ku faɗa musu in kuna kishin matan ku za ku so wasu shiga kansu kansu وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء سيزون أبو لمن الله هربا ينسل العشاء ثم رجع دقنا سيقوم جدا فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم معناه bayan salar isha ya dawo ya kawo su sanin ya saki ko ba gurin manzon Allah har suka ci abinci a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ke gwada in kai shugaba ne to kada a ringa sako maka abincin mutum ɗaya a gidanka abincin mutum ɗaya mai a gidanka fajiya aw qalat abna ma mada minan laili sai ya dawo bayan dare ya ɗan ja qalat lahu imra'atuhu sai matarsa ta ce masa wa ma habasaka an adiyafika tace ka zo ka ajiye bakinka ka kuma koma me ya hana ka zuwa ka zo ka ci gaba da ganawa da bakin naka kaga nan gurin ta masa magana a kan cewa ya zo ya gana da bakinsa bayan me bayan an ya an yi me sallar isha'i saboda ta san cewa ganawa da baki ba laifi bane ba inda laifi ne da Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shi kala sai ce mata a ban gane wannan magana naki ba awa ma ashatihim ai na tana da komai na riga na tana da komai na abin da za a musu hidima da abin da za a ba abinci ke baki ba su abincin dare bane ba ashe wannan ke gwada cewa babu laifi matarka in ta bawa bakinka abinci matukar dai za ta sanya hijabi ko za ta fito cikin hijabi kala abu qala qalat abau hatta ta tace na ba su amma sun kici eh, sun ce qad fa abu an gabatar musu da abincin me ba ta kai ba ko mai wata aika dan danta ne abubakar abu abdurrahman ibn abubakar ya kai kuma zahirin ruwa ya masana gwada cewa shi ya kai kamar da zamu ji nan gaba amma sun kici kala ce fa zahabtu ana fakhtabatu da na ga babana ya shigo na san kuma in ya san cewa bakin nan masu abinci ba zai yi fada saboda sai na buya ashe wannan laifi in ya ɓuya bai yi ba <laughs> bai yi laifi ba fa da ya gani sai ya gunsar na kai na jahilin nan ma'ana ya faɗa magana mai kaushi al-gunsar a larabci shine mai al-jahal al-jahil wanda yake jahili ina wanda yake marafkar nan shashashan yaro na yake fajadda wa sabba ran sai bashi ya gaggaya mu bakarkin maganganu wa qala yace kulu lahani kuma ba ku kyauta ba nan ba gidan ku ne ba ba za ku ci abincin ba ku ci abincin ma ai nan gidan ku ne ko ba ka bane ka san akwai wani fadan da ake maka amma me soyayya ne ko akwai wani faɗan da yake mai wato shi ma ƙauna ne kuma wato ƙara a gwada alaƙa da zumunci yake gwadawa irin wani abu faƙala sai ce ni kuke jira dan wato idan gidan abincin gidana ne ya zanto cewa ba za ku ci ba kuna jira sai na zo na ci ko kada a ce ku cinye mu abinci to abincin wallahi la atamuhu abada wannan abincin da naku ne wallahi ba zan ci ba ku za ku cinye kayan dan ya gwada musu me kaura da soyayya waimullahi sai abu nan kuma labarin ya koma hannun abdurrahman ibn abubakar to daga nan ya dan fito ko ba haka ba sai ya fito aka ci abinci tare da shi sai ce waimullahi na rantsi da Allah ma kuna na akudu min luqmatin illa raba min asfaliha aksara minha yace idan muka dauki loma za mu kai bakin mu kawai sai mu ga wato kasan loman ya ƙara ya ƙara haihuwa ma'ana muna ɗaukar loma sai gurbin da muka dan dauka din ko ko muka dan me ya yaga sai mu ga ya tsiro ce mun ga haka idanun ce illa raba min asfaliha akthara minha sai mu ga abinci ma karewa yake qala ani hatta shabi'u har sai da kowa ci ya koshi yace wasarat akthara mimma karat qabla zalika sai gashi kowa ya koshi amma abincin kuma ya fi yanda yake da fa nazara ilaiha abu shi ma kalan kansa abu bakr da shi ba annabi bane ba balla ce mu'jiza ko saboda haka da ya gani sai ya tsorita fa idza hiya kama hiya aw aktharu minha sai ya ga abincin kamar yadda aka kawo shi ko ma yafi yadda aka kawo shi yawa fa qala limra'atihi sai ya ce matarsa ya ukhta bani firasin yace yake yar uwar banu firas sunan kabilar su kenan ma hada me ya faru wannan ni ban gane ba ya haka haka wannan karama ko karama ce Allah yana ba wa bayin Allah waliyai amma bambancin bambancin karama da mu'jiza shi mai mu'jiza annabi kenan yakan iya cewa ayi fito na fito ya ce zan yi kaza kuma ku yi kaza ko kamar a ce masa ba za mu imani da kai ba sai wata ya sauko ya rabe mi ya rabe biyu ya ce to shikenan wata sauko kuma rabe biyu ko ba ba amma karama ita kuma shi ma wanda ya yi ta bai san yayi ne yayi ba ba irin waɗannan karamomin ƙarya da ake faɗan wasu waliyan ƙarya suna mai ba suna faɗa kamar da irin na bahani da kashe mene kushairi yake magana akan cikin littafin sa karamatul auliya wai da yake maganan karamar wani wali cewa wai wani wali ne na fitsari a tsaye sai wata mata ta zo me ta zo wucewa kawai sai ya ja zakar nasa sai ya nutsa ta me aka sai zanto cewa wato ita bata ma ga cewa hutsari yake balle ta kalla al'aurarsa ta ga kawai rawani ne a me a kansa <laughs> kaga wannan wannan hauka ne ba ba sai ya ce mata ma haza shi ma bai san abin yayi ba me ya faru قالت aini لا وقرة عيني لا هي الآن أكثر منها تشي aini ko عيني na rantsa da me da sanyin idanuna ko na rantse da sanyi idan idanuwa ita nufin me Allah subhanahu wa ta'ala ce abincin yanzu ya guda yawa qabla dalika bi salati maratin yawan sama ya nuba ya riba sau nawa sau uku fa akala minha abubakar abubakar da ya ga wannan abincin duk da cewa ya ce da me ba ba zai ci ba sai ya ga cewa to wannan abincin mai albarka ne saboda kawai sai ya ce fasa kawai sai me sai ya ci kayansa wannan yayi aiki da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cikin sahih muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halafa ala yaminin fara'a ghayraha khayran minha falyad'aha ko wal yukaffir mi an yaminihi ko wanda ya rantsa cewa ba zai yi kaza ba sai kuma ya ga wani abin da ya fi wannan abin da ya rantsa sai ya ga abin da ya rantsa din ya rantsa ba zai yi kaza ba amma sai ya ga wannan abin akwai alheri mi cikin sa yayi watsi da wannan mi rantsuwar tasa ya je wannan abin sai ya kafarar mi. rantsuwar kuma babu komai a kansa fa akala minha abubakar wa qala ce inna ma kana zalika min ash-shaytani ya mino. Ya ce kai rantsuwar da ni azu ba tawa bace ba shaytan ne ya zuga ni na fasa ta ya ani me yamina huira ni rantsuwar da yayi thumma min ha luqmatan ya ɗauki loma daya kai bakinsa. kai sai ga ma abin ba nayi bane bace yau ya ga wani abinci a gidansa thumma hamalaha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai sai ya ɗauki wannan abinci sai ya kai gurin manzon Allah fa asbahat indahu da abincin ya kasance a gaban manzon Allah wa kana bainana wa baina qaumin aqlun kuma dama tsakanin manzon Allah a wani lokaci akwai wasu yarjejeniya tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu mutanen garin Madina ko ma Yahudawa ne ko ba Yahudawa bare ba dai wallahu ta'ala alam فما بال أجل ففرقنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس أي من الله da ya ga haka kawai sai ya gayya cewa a zuwa ci abincin Abubakar sai ma manzon Allah ya raba mu gida gida har gida goma sha biyu kowa sai aka dan tura masa wani tsagin mai tuwan yace yace kam ma kulli rajul fa akalu minha ajma'una aw kama qala yace gaba ɗaya sai da kowa ya ci ci tayi mi ya ci ya ci yayi mi yayi tatil albarka abincin gidan Abubakar karamar Abubakar ta ta bayyana tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan ta'amu sunaini kafin salasa wa ta'amu salasa mai kafin arba abincin mutum biyu zai yi wa mutum uku abincin mutum uku zai yi wa mai mutum biyu wannan hadisin abu huraira a cikin mai bukhari da muslim amma akwai ruwayan muslim kuma da ke cewa abin abinan ta'amul wahidi yakfi sunain wa ta'amu sunaini yakfi arba wa ta'amul arba'ati yakfi samaniya abincin mutum ɗaya zai yi wa mutum biyu na mutum biyu zai yi wa mutum hudu na mutum hudu zai yi wa mutum mai mutum takwas ba lokaci balle ƙara eh, mu yi ƙarin bayani akan wannan matsala saboda na ga mai lokaci yana mai ɗauke ɗauke ko mai kula da lokaci yana mai Allah ne mai lokaci ko yana hararar mu bari mu dakata a nan gurin sai dai kuma in Allah ya kai mu sati na gaba mun tashi daga wannan babin da ke bayani akan lokutan sallah da hukunce-hukuncen lokutan sallah za mu koma zuwa kitabul azani littafi da zai yi bayani akan hukunce-hukuncen kiran sallah Allah ya kai mu lokaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kun gane kisar